وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد شيخ مالمي أبو عبد الله liman kuma jagora a wannan masallaci da markazi na al'ahfad da ke nan birnin gombe manya-manyan malamai da ƙannenmu da ‘ya'yanmu maza da kuma ‘ya'ya da ƙanne da ƴan uwa da iyaye cikin mata da muka taru a wannan matsalaci na al'ahfad ina gaishe mu gaba ɗaya da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa faraka godiyarmu ta farko da ta ƙarshe ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki lahul hamdu bil kula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un ina cike da farin ciki wanda na daɗe irin wannan farin ciki bai maimaitu ba ina tsammani tun daga lokacin da na aurar da 'yan uwan ita un sulaim ba na tsammani tun daga lokacin na sake yin farin ciki irin wannan farin ciki a yau ina farawa ne da yin addu'a ta neman albarkar Allah gare ki diyata ina miki addu'a da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yi wa waɗanda suka yi aure da ke da shi angonki ɗalibinmu al'ustar mustapha abubakar ina cewa da ku barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya muku albarka ya tsora al'amarinku akan albarka ya tabbatar da rayuwarku ta auratayya a cikin albarka ya sa kuma ku gama a cikin albarka da mu da ku duka mu ga sakamakon albarka a duniya da lahira sa'annan kuma ina yin addu'a ta musamman da shi abokina saboda jajircewa da ƙoƙari da ya akan tarbiyyar wannan yarinya kuma har ya kai yau zai aurar da ita har ma yanzu ga shi ya aurar da ita wannan ba ƙaramin cin nasara ba ne a rayuwa ta kowane ɓangare malam umar ya girme ni sai ta nan ɓangaren ne kaɗai na girme shi domin na riga shi haihuwar 'ya'ya mata kuma na fi shi yawan 'ya'ya mata kuma ni har na aurar da 'ya'ya mata hudu shi kuma yana nan yanzu ne ya fara ta ɗaya saboda haka sannan kuma na riga shi ganin jika ta bangaren ya'ya mata da maza ɗin gaba ɗaya to ta nan bangaren kan na yadda na girme ka amma duk sauran bangarori kuma ka girme ni ya girme ni a karatu saboda na je jami'a ina aji ɗaya shi kuma yana aji uku ai kaga yayi nesa da ni sannan kuma ya girme ni a dattako saboda a dattako daban tsufa kuma daban yawwa malam umar dattijo ne ko daga tsarin yadda yake tarbiyyar 'ya'yansa mu duka abokansa muna koyi da shi akan wannan tsakani da Allah abin alasan barka ne idan ka ga nutsuwa a idan ka gani suwa da samti irin na ‘ya'yansa tun daga kan shi abdallah har zuwa ƙarshe Allah ya yi wa malam umar muwabaka a kan tarbiyyar yara muna fata gaba ɗaya ‘ya'yanmu Allah ya musu albarka. Hukuntan wa'azi idan na cikin gida ne sai ka rasa me za ka faɗa inda a ce da ni da ƴata ne muka zauna sai yi mata faɗa irin na uba da ƴarta amma tun da nan a cikin sauran cincirin don mata ne ni ban san me zan faɗa ba kuma wani lokaci ma ni ina da rauni yana ɗaya daga cikin shi ma inda ya fi ni ni ina da rauni na ga ido ya mun yawa <laughs> magana a cikin mutane na ba ni wahala in aka yi yawa sosai musamman mutanen idan irin waɗanda nake jin tsoron su to amma zan daure dai faɗi wani abu da zai iya zama insha Allah ku mai amfani a gare mu gaba ɗaya kun san kullum muna faɗa kuma ina gani kamar kuna gani yana bayyana a fuskokinmu yadda muke godiya ga Allah akan baiwar 'ya'ya mata da gaske muke yi ba da wasa ba wallahi muna son 'ya'yanmu mata ta yiwu sama da yadda muke son 'ya'yanmu maza nesa ba kusa ba son 'ya'yanmu maza so ne wanda ya jibanci ƙaunar tunanin menene yaron zai zama amma ƙauna ta ƴaƴa mata ba saboda tunanin me za ta zama me za ta yi maka ba ne. ƙauna ce da take cakuɗe da rahama da tausayi wanda ƙauna ce jibiliya wadda a cikin zuciya haka Allah ya sanya ta baka tunanin me za ta yi maka me za ta amfanar da kanta me za ta amfanar da kai tunaninka kawai shi ne yaya wannan yarinyar za ta zama yadda za ta yi alfaharin cewa kai ne babanta ba na tsammani akwai wanda yake tarbiyyar 'yarsa mace ya kai ta jami'a inda daga cikinmu ne wajen yana tunani idan ta gama jami'a me za ta zama don me za ta kawo mata amma kowa yana tunani akan 'ya'yansa maza ta yaya za su yi su biya shi su masa irin shi ma abin da yawan iyayensa shi ya sa za mu sa yara su yi karatu wani lokaci su iya karanta alkur'ani sama da 'ya'ya maza su je makarantar boko wani lokaci su yi fice suna cin result da ya fi na 'ya'ya maza kyau amma sai mun gama gina ta sai mu tattara ta da ita da karatun da amfanin karatun da inform ɗin karatun duk sai mu tattara mu kai gidan wani akwai wani abin da nake faɗa wanda yau zuwan sani ba ko ka ji ko baka ji ba akwai wani abin da ake ji ranar da za ka aurar da ya mace don Allah ina so ka gaya mun tsakani da Allah ko da yake kai ma yanzu ta ji ba tukunna sai an zo ɗaukar ta za ta fito wallahi da gaske da na ɗauka wannan abin theory wata babar mu tana gaya mun cewa yadda naga kana son yaran nan ranar da ka zo aurar da su zan ga yadda za ka yi nace haba ai ni zan dauke su ma har gida an kai su ai me me ina ta zakin baki ranar da za a daura auren su na farko din nan na zaunar da su wai zan yi musu nasiha ina ajin zakin bakin nan sai ya kare wallahi na kasa magana sai zama uwar su ce ma take iya magana na kasa magana yayi ta kuka na zama emotional sai zama su ne ma suke ban hakuri a lokacin da nake cewa wallahi inda ba don hukuncin Allah bane da sai na fasa aure nan na rike ƴaƴana su ci gaba da zama a gidana amma ina ji ina gani ƴaƴana su zauna a gidana shekara da shekaru ina jin daɗin shigansu da fitansu kawai yau a ce sun tafi kenan kuma har abada na rabu da su kenan sai na tuno na ce idan na haƙura a duniya da kukun tafi duk ranar da kuka zo gidana kun zama baki ana magana yaushe za ku koma in za ku zo gidana sai a ce za mu je ba za mu koma ba in kun zo gidana kuma za mu koma ba za mu je ba kuma ina matsa ina so in ganki sai dai in je gidan wani in je in ganki kuma ban isa in miki waya in ce ki zo nan ba sai dai ni in je in ina da hali sannan sai na tuna da cewa ko da an mutu an je lahira ba a gida na za ki zauna ba a gidan mijinki za ki zauna na ya fi kike nan ai dole in yi kuka ƙaran ma daga yau ka sallama un musulun kenan kwata-kwata in ka ga un musulun ta sake dawowa gidanka to matsala ce da wuri za ka kira ni ka ce ya za a yi un musulun da sake barin gidanka ko zuwa ta yi ba dalili sai ka tambaya mai kawo ki biyar ka ce kuma duk dalilin da ya kawo ta ta zo ta zauna a gidanka temporary ne permanent abort ɗinta yana can gidan wani kuma ko a lahira aka je in kaga ga musulun a gidanka ta zo ne ta zo maka ziyara ne in ana aljanna za ta fita ta koma gidan mijinta don Allah ya ce hum wa azwajuhum fi hilalin ala al'ara'iki muttaqi'un udkhulul jannata antum wa azwajuhum tuhbarun والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم duk wanda ya tafi aljanna da shi da matarsa kafa da kafa to kaga ka rabu da ita kenan har abada sai dai ayi makotaka saboda aka rabuwa da ya mace ba ƙaramin al'amari ba ne Allah maɗaukacin sarki ya ce haihuwar ku baiwa ce amma sai ga wanda Allah ya sa ya gane lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatan Allah yana halittar komai abin da ya ga dama amma baiwa ta samun ya mace sai wanda Allah ya ga dama ya ba shi musamman irin macen da za ka ji a ranka cewa wannan baiwa ce a wurina akwai macen da mutum zai haifa daga baya ya yi bakin cikin da ya sama ya haife ta amma galibin in kaga irin wannan akwai kuskure da tasgaro daga ɓangaren sa ne shi idan ka iya taitaye yadda za ka yi tarbiyyar ɗaya mace to haihuwar ya mace baiwa ce kuma za ka shaida cewa lallai baiwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haifi ‘ya'ya har guda bakwai amma bai ci amfanin ɗa namiji ko guda ɗaya ba amfanin da har zai iya girma ya zama masa wani abu kowa yana addu'a rabbana hamlana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Allah ka sa ƴaƴan mu su zama mana hakkin ido ta yadda in mun gansu za mu ji daɗi bai samu wannan akan 'ya'ya maza ba duk ƴaƴa maza suna ƙanana suke mutuwa sai zama qurratu a'yun ɗinsa ƴaƴa mata ne ‘ya'ya matan da ya haifa guda hudu dukkansu kowa sai da ya girman da ita ai da ta girma ya aurar da ita ya gagga haihuwarsu kafin daga baya suka bar duniya kafin ta guda ɗaya ce Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita kadai ce Allah ya jinkirta mata sai da ta ga wafatinta ita ma bayan wata shida ta bi shi amma dai 'ya'ya mata ya muri ganinsu bai ci moriyar wannan akan ‘ya'ya mata ba. To duk wanda ya gane irin ƙauna da Allah ya sa a zuciyar uba dangane da ‘ya'ya mata, to hakika zai yi fatar Allah ya bashi ‘ya'ya mata, kuma zai yi fatar irin wannan daɗin da muke ji a kan ‘ya'yanmu mata shi ma Allah ya sa ya ji irin wannan daɗin. bayan abin da kake ji a zuciya na ƙauna sai kuma in kana tunawa da albishir da Allah ya maka da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka akan haihuwar 'ya'ya mata mace ɗaya fa idan ka ka haifa mace ɗaya idan ka yi da tarbiyyar 'ya mace ɗaya kuma ka iya yi mata irin abin da ya kamata ka yi mata a matsayinta na mace to za a baka tikitin aljanna sannan kuma za a baka kariya daga wuta in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man tuliya min hadhihi albanati bi wanda aka jarrabe shi aka bashi damace saboda damace jarabawa ce domin wahalar ɗaukar ɗawainiyanta ba daidai yake da wahalar ɗaukar ɗawainiyar namiji ba wahalar tarbiyyarta ta fi yawa akan wahalar tarbiyyar namiji yanzu da ake zafin nan gida ya yi zafi ‘ya'yanka maza su wanda ya wuce shekara goma sha uku sha biyar duk sai ka kore su ka ku je ku kwana a waje zafi ya yi yawa za ka iya mace haka ɗanka ya kai shekara goma sha biyar ya gama junior secondary school zai shiga senior ka ce mishi kai za ka karasa senior secondary school ɗinka ka je ka nemi sana'a ka biya kuɗin makaranta ba zan sake biya maka kuɗin makaranta ban kai ka baka yi laifi ba za ka yi haka wa ya mace ka je ki nemi kuɗi da za ki riƙe kanki ɗanka namiji ya kai shekara sha takwas ya gama sakandare yana shirin neman admission zai shiga jami'a suka ce masa daga yau ba za ka sake cin abincin gidana ba ka sai yadda za ka yi da kanka an kai haka ba yi laifi ba addinin musulunci inda yana da hanyar da zai je nema ya ci za ka yi haka wa ya mace ka an zo sallah kana ya cewa ba zan maka ɗinkin sallah ba ba zan saya maka kaza ba zan saya maka kaza ba za ka yi haka wa ya mace ba Yar ka mace ko da ta yi aure a gidan wani still kuma tana cin amfani a ta duk lokacin da ta zo gidanka za ka yi tunanin mai za ka ɗauka ta fata ita ma mai za ka ɗauka ta tafi da shi amma namijin ya riga ya kai wannan ya gama kenan ita mace in ka fara wahala da ita har ka mutu za ka ci gaba da wahala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maniptulia duk wanda ya karɓi wannan jarabawar ya riƙe da hannu ya ce zai yi in aka zo yi ɗinkin sallah ɗinkin ku ya fi tsada akan na maza wata yarinyar kuɗin ɗinkin ma zai iya sayan yadi da za a ɗinka wa namiji okai ba baka gane ba sai yanzu ba a mun kun da gane ba ai budget din da zaka yi akan mace. to zaka yi budget din kamar namiji guda uku akan dinkin sallah na farko dai ita ba zaka mata dinki kala ɗaya ba kala biyu zaka mata akalla kenan namiji kuma ka mata dinki ɗaya ya isa saboda yana zuwa in ya sa a ranar sallah in ya cire zai sa shirt dinsa da jeans zai fita ita kuma wannan kayan da ka sa shi za ta wuni da shi ko ta sake sa wani in za ta fita mafi karanci ka yi mata ɗinki biyu kuɗin ɗinkin da zaka yin kuma da zaka biya na kowanne na guda ɗaya zai iya sayan yadin da zaka ɗinka wa namiji saboda haka kowace mace ɗaya kamar namiji biyu ne kamar namiji uku kamar namiji sama da haka za a iya a koro yaronka namiji a makaranta baka damu ba ka ce je ka shagon tela je ka inda ake gyaran keke je ka waye ne ka ce zauna ba zai je makarantar ba amma mace ba za ka iya barin ta ba zai makaranta ba za ka iya yaro bai da lafiya ya ce mishi kamta ka yi tsalle-tsalle za ka ɗan miƙe ba kai shi asibiti ba amma mace ba tana fara rashin lafiya dole ka sai da za ka yi ka nema mata magani namiji idan gidanka ya kata an kasa an rasa ɗakuna za ka iya neman abokinka ka ce da Allah wani zai zai rinka kwana a gidanka za ka iya haka wa yarinya mace dole ka sayar da za ka yi a cikin gidan nan ka sama mata guri namiji zai iya yana gama secondary school kafin ya tafi jami'a A kan ka zauna ka tafi rani tafi can kudu ka je ka yi sana'a ka nemo wani abu da za ka rike ba ka iya haka wa mace tun ran ka fara mata wahala haka za ka ci gaba babu ranar da za a ce za ka huta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce manituliya duk wanda aka jarrabe shi da samun ya mace sai yayi haƙuri ya rike ta irin riko da ake wa amana da Allah ya ce ku zo ma ataina kun bi kuwa ya rike ta da ƙarfi riko na amana da gaskiya kuma yana ji cewa Allah ya mata baiwa ne ba Allah ya matsa mata bane yana ji a zuciyarsa cewa yana son wannan baiwa wannan kyauta da Allah ya mata idan namiji ya maka laifi kana iya kama san ka daddake shi ko ka ce dan uwansa ya masa duka akwai wahala dukan ya mace da wahala kafin ka ga uba wanda ya san ciwon kansa ya kama yarsa mace wani yana dukanta in ga uba yana dukan ɗa namiji ba na jin wani abu amma mace wallahi ina matukar jin kai na ga uba ko uwa tana dukanta musamman in ta fara girma namiji yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaro idan ya kai shekara bakwai ka sa shi ya sallah idan ya kai shekara goma in bai baka dake shi zai yi wahala ya mace ta zo ana dukanta a kan sallah zai yi wahala in har an nuna mata an ce je ki sallah kuma ta tashi akan wannan sai dai kai babanta rika ce bayan bayan kira sallah ba amma namiji yana zo ne dama shi ma bai so ka tashi balle kai ma ka matsa masa shi ma ya tashi mace ba ta bukatar ka dake ta in dai mutum ya iya tarbiya ta mace to zai gano za ta yi kokarin ita ta gano me yake so ta yi ba ma sai ya ce mata ta yi ba in ka gafa mace fata karkace to laifin ka ne ba laifinta ba ne to wannan dalilin ne ya sa annabi sallallahu alaihi sallama ya ce manubtiliya min hadihin banati bishai fa sabara alaihin na sai ya haƙuri ya riƙe ta saboda Allah ya mata duk abin da ya kamata ba tare da ya nuna gajiyawa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ce sai ta zama mata hijabun minan na, ko sitirun minan na, sai ta zama mata garkuwa da shamaki ba zai shiga wuta ba to ai wannan ba karamar baiwa ba ce, baiwar da za ta sa a sanadiyarta a tsare ka daga shiga wuta sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a hadisin muslim na Anas dan Malik jariya ta yi hatta tablugha ja'a yawmal qiyamati ja'a yawmal qiyamati ana wa huwa kahatai yace duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata guda biyu ya rene su ya musu tarbiya suka girma har ya aurar da su yace to ranar kiyama da ni da shi haka za mu zo ga shi. ya nuna waɗannan yatsu guda biyu ai ba faɗi wannan ba akan maza ko guda bakwai ne ko guda bakwai kai tarbiya alaji sai kai aikin shiga aljanna kafin yaron kai biyo ka amma ita ya mace in dai ka cika farillai kuma ka wai don ya nuna maka ka cika farillai sauran sunonin ka cika akan batun tarbiyar ya mace kawai in Allah za zaka je aljanna amma namiji sai ka yi da gaske za fata malam kuma in kana so ka ga a nuna maka tsantsar biyayya ta gaskiya ka sa ya mace aiki ka kuma sa kaninta ko aiki ga gani ko zai maka zaga yana yana guna-guni ko in yayi daga baya suna ta ina zai fanshi wata baiwar Allah ta ban tausayi ta buga min waya take tambaya ta ɗaya daga cikin iyayenta ne ba lafiya ciwon koda an ce sai an yi mata transplanting ɗin koda su kuma su biyu ne da ita hasana ne da husaini mace ce da namiji an je an auna wai ana tirgima da ita sai an cire nata ita ta take so a ce aka ce to ga namiji ciki to ai yana da ayyukan karfi yana da wahala yana da wacece na wai kamata a cire aka ce ai mace kuma kina da tsawaniyar tsaukan ciki kina da tsawaniyar wacece cikin cikin ki ya fi bukatar lafiya sama da shi sai ke kasa kasa ta ce wallahi ita sai an cire nata tun da dai an ce ita ba wa mutuwa za ta yi ba kawai dai ita ana da a'a ita ta fi so a ce kodar ta ce a cikin mahaifiyarta aka yi ta jan maganan nan har dai Allah ya ɗauki ran mahaifiyar ta zo ta yi kuka ta ce ina ma da an sa mata ya zama da kodar ta ne a jikinta ta mutu ta tafi lahira inda miji ne zai ce kai na yi sa'a Allah ya so ni da an yi asarar koda ba dogon wa'azi zan yi muku ba dan wannan abin da na faɗan don Allah ku saurare ni 'ya'ya mata wannan abin da na faɗan da gaske na faɗa duk daga cikin zuciya ta ba tsara ku nake yi ba don Allah ya za ku yi ku gaskata mana abin da muke fata a ku duk abin da nake faɗan nan ya za a yi ku nuna mana da gaske ne ya za a yi ku zama 'yan halak ku mana halacci mu iyayenku muna ƙaunar ku muna son ku saboda Allah ku duka wani bangare ne na gangar jikinmu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatimatu bat'atun minni yace tsokar jikina ne nake ji aka yanka shi ne aka yi Fatimatu da shi ya za ku yi ku cika mana wannan amanar da muke ji game da ku duk abin da muke tsammani za ki zama don Allah ki zama a matsayin ki na ya mace muna so ki yi karatu ki yi karatu muna so ki yi tarbiya da ladabi ki zama mai tarbiya da ladabi muna so ki zama mai kamun kai da kunya ki zama mai kamun kai muna so ki rika wakiltar mu a ko ina kika fita inda ba ma nan ki rika tuna kamar muna nan ne duk abin da ba za ki iya a gaban mu ba karki a gaban wani muna so ki zama wakiliyar mu a ko ina sai da in an ce yar ruwa ne ko yar wance za a ce eh tubarkalla ba za a ce kai a billahi yar wance ko yar wane ce za ta yi haka ki zama wakiliyar muna so yadda muka nuna muku ƙauna din nan kar ku rinka nuna kamar ba ma da amfani idan kun kai shekara sha takwas tunani ne na yahudanci daga kin girma kin gama secondary school babanki bai isa ce da ke za zaki aura ba sai wanda ke kika ga dama tun baki san komi ba muka biki tarbiya har kika zo kika san kewa ce muka ɗauki nauyin komai naki a rayuwa kawai kin haɗu da wani alayi sai ki ɗauka ya fi ni ni ubanki na zo na ce ga wanda ya kamata ki aura saboda ni namiji ne kuma ba wanda ya san namiji sai namiji ni na san wane bai cancanta ki aure shi ba ke kuma kina ce ba ba za ka gane ba ki ɗe ki ɗe ƙasa ƙasa akan mahaifinki ki ce dole sai wanda ke kike so duk yarinyar da ta kira ni ta ce da ni babanta zai mata auren dole sai na kira uban na yi ƙoƙarin ba shi shawara na ga yaƙe ƙasa ƙasa to na kan dawo gare ta ne in ce ki haƙuri ki bi ubanki za ki ga alheri ba zan tursasa uba in ce wai shi ya yi haƙuri ya bi na ‘yarsa ba sai din tursasa ya ta yi ta dole ta bi na uwayenta saboda haka na gani a wurin iyayena da kakannina babu ɗaya daga cikinsu da ta samu gatar da iyayenta za su kira ta ce mata wa kike so kai bata ma kai ma a ce mata wani ne za a haɗa ki da shi ba sai ana gobe auren sai a ga mata wani ne bata taɓa zance da shi ba bata taɓa leta da shi ba bata taɓa jin ya zo ya tsaya ma a katangar gidansu yana mata zance ba za su fara hira da shi ne bayan an kai ta gidansa a matsayin matarsa amma haka ta karɓa sai auren ya zama mai albarka ga munan yanzu da irin haka ne aka auri iyayenmu uwata bata ta taɓa zance da ubana ba na saurayi da budurwa wai na soyayya sai bayan da aka kai ta gidan ubana kakata ta taɓa gaya mun cewa ta ce da ni ina ji na taɓa ba da wannan labarin lokacin da zan da mahaifina zai haɗa ne da umu abdurrahim sai ta kira ni ta ce ka je ka yi magana da ita babanka ya yanke hukunci da babanta cewa za su haɗa ku amma ku je ku yi magana ku ka zo ka gaya mu kuna son juna ya ce mata me yasa tun da baba ya riga ya ce ta ce a'a ka je ka yi ina so ka yi biyayya wa baban naka amma kuma ina so kai da ita ku ɗana zaƙin soyayya saboda mu ba mu ɗana shi ba a zamaninmu ba a tambayar mu tunda akwai damar je ka yi magana da ita ka dawo lalle da yake ni kuma baki kan alhamdulillah na samu da akwai wani yari riga na wanke shi tan na jingine shi a gefe na tsora kaina kafin in dawo malam na riga na gama gini na dawo na ce masha Allah ta ce kana so na ce kwarai ita ma tana so na ce kwarai a tambaye ta ta aika ka da ka tambaye ta ta ce eh miki shi ne ta ce to ayi aka ce me yasa ta ce saboda ni da zan auri kakanka ba a tambaye ni ba kuma sai da aka haɗa ni da shi sai na je ashe ba na son ta ce kuma na rantse da Allah har yau ba na son sa amma ban taɓa gaya wa kowa ba a duniya shi ma bai san ba na son sa ba sai ka yanzu da nake gaya maka ku za ku wannan haƙurin kuma har ta mutu Allah ya ji kanta da ita da kakana namiji ba taɓa ganin su suna faɗa ba kuma bata taba tafiya yaji ba bata taba kai ƙara wurin kowa ba kuma duk da ta gaya mun cewa ba ta son sa amma ban taba gani ta raga a wajen mata biyayya da tsawainiya da hidimomi irin na gida ba saboda haka wannan soyayyar da kuke gani ta wajen duk da dori da ke wallahi ba ita ce asalin soyayya ba soyayya ta gaskiya shi ne idan an yi aure a je a yi biyayya wa miji miji ya ɗauki responsibility ke kuma ki ɗauki respect ku haifi ‘ya'ya su ma su ci gaba akan irin wannan albarka. Za ka abin da za ku yi ku biya mu shi ne ku yi mana biyayya irin yadda mu muka yi biyayya wa iyayenmu. Har ki yi tunanin akwai wani abu da za ki sani wai da wayonki a zamani har ki wuce mahaifinki. Duk abin da kika ga iyayenki ba sa so, ke ma ki ji ba kya so, ko da kina so ki haƙurar da kanki, ki cire wannan tunanin. saboda iyayenki da suka yi miki wannan tun baki san komi ba ba za su taba son miki wani abu mummuna ba duk abin da suka so miki alheri ko da akwai kuskure a cikin zaɓin su Allah zai gyara abun ba zai cutar da ke ba amma in aka barki da tunanin kanki dan mata nawa ne zaka ga sun yi rigima da iyayensu akan ba sa son wane ba sa son wane sai wane mu matsa wa iyayen mu ce ku yi hakuri tun da dai ta matsa a haɗa ta da wani bayan wata kaza bayan shekara kaza sai ka ga ta taro wata ta dawo ta ce ashe mutumin banza ne ai wannan ne uban ya hango miki ke ba ki iya gane mutumin banza sai kin zauna da shi su kuma za su gane mutumin banza ne tun ba a zauna da shi ai ba suna miki bakin ciki bane yanzu ubanki ko uwarki za su miki bakin cikin ki auri wanda kike so in mutumin kirki ne su ma ai dadi za su ji in kika ga sun ki to ke ma ki kawai ba alheri bane wannan shine abin da za ku biya mu sannan abu na ƙarshe da za ku biya mu shine idan kun je gidan muji. ku zauna da mazajenku irin yadda uwayenku suka zauna da mu dukkan ku nan kuna zaune a gidajen mu kun tashi ba ku ga muna faɗa da iyayenku ba ba ku ga muna faɗa suna amsawa ba baya nufin wai ba ma kuskure ba ku ga muna sa doka suna karyawa ba ba ku ga suna cin mutuncinmu ba kun tashi kun gani a gida mu ne masu cikakken iko sai abun da muke so za ki yi abu kaza ma sai a ciki jira sai babanki ya zo za ki je wuri kaza a ki tambayi babanki za ki je gidan iyayenta ne fa ita ita za ta iya tafiya amma sai ta ce ki jira ki tambayi babanki wannan ba zai sa ki gane cewa ubanki yana da daraja a matsayin uwarki ba don haka ku je ku wakilce mu ku nuna wa mazajen ku cewa kun fito daga gidan da aka yi tarbiya kina zuwa kika fara musu da mijinki to zai fara shakkar haka kika ga uwarki ma take musu da babanki fitar da mu kunya don Allah ku yi biyayya kuma ke mace ki yi haƙuri ki rika zama victim of circumstance ko yaushe ko da an yi faɗa ne a ce ke aka cuta kar a ce ke kika cuta a ce ke ce aka yi miki yau ana nema miki haƙƙi ba wai miji ne zai kawo ƙararki ba duk abin da aka miki ke ki haƙura ki shanye wahala ba ta kisa kuma mukan yi iya ƙoƙarin mu zaɓi mutumin da mun san ba zai cuce ki ba so ko da kin ga kamar yayi wani abu ba daidai bane ki dauka shi ne daidai din tunda babanki ya gane ya hada ki da shi akwai abun da daidai ne amma kai ba za ka gane daidai bane idan yaro yayi laifi babanta ko uwarsa ta dauki tsumagiya za ta za ta cauɗe shi kuka yake aina jin haushi yana gani kamar shi an cuce shi ne amma ya san amma kai a hankali ka san ba cutar sa aka yi ba sai ya girma zai gane ashe ba cutar sa aka yi ba yana so ya gudu ya ɗauki gare gare ya gara ya tafi ya tafi bakin hanya sai a rike shi a hana shi fita inda za a bar shi ai cutuwa zai yi ba duk abin kake so ne ake maka ba to ke ma ki ɗauka ba duk abin kike ji kike so za a miki ba za a miki abin da aka ga ya dace da ke ne in kika ƙara girma za ki gane wannan ɗin shi ne daidai don Allah ku yi biyayya wa iyayenku kuma ku zama wakilan iyayenku a gidajen mazajenku kar ku yi abin kunyan da za ki tara wa banki bakin ciki akwai mutane da yawa da da ba sa da hawan jini sai da suka aurar da 'ya'yansu 'ya'yan aka fara su, suna yaji suna dawowa gida kafin baban ya fara developing ya fara developing abin nan eh, abin nan eh, high blood pressure saboda yadda yar take sa masa bakin ciki akwai uwar da da ba ta da wani ciwo ko ciwon kwalta ko wacece damuwarta akan yarta yasa ta kamu da wannan kar ku zama mana masifa bayan mu mun zama muku alheri kar ku zama mana sharri bayan mu mun yi muku alheri Allah ya muku albarka Allah ya sa mu ga albarka a cikin rayuwarku da cikin zuriyarku Allah ubangiji ya kyautata al'amuran mu gaba daya ya haɗa mu da ku a cikin rahamarsa fi dare karamatihi ala sururin mutakabilin سبحانك اللهم وبحمدك